long after we are gone, there will still be Nigeria. God bless Nigeria. Thank you very much. ko bayan ba ma nan najeriya za ta ci gaba da wanzuwa da haka ya zama wajibi magoya baya su mai da zuciya nesa in ji janar buhari a taron mai da martani kan ɗage babban zaben najeriya da tsawon mako shida buhari ya ce ya zama wajibi sabuwar ranar zaben ta zama tamkar zanen dutse don jam'iyyar sa ba za ta lamunci ci gaba da shishige a lamarin hukumar zabe ba mu abin da muka sa a gaban mu shine zama lafiya da wadatar al'umma kuma tun da abin nan da su hukumar zaɓe suka yi sun yi cikin ƙa'idojin mulkin najeriya ba abin da za mu yi illa mu yi haƙuri waɗannan ranaku su zo amma mun gaya masu a cikin kundin mulkin najeriya wannan shine dabara ta ƙarshe da za su waɗannan ranaku ba za su iya canza su ba amma mu mun ce za mu bi hanyar dimokuraɗiyya ta kundin mulkin najeriya za mu jajirce a yi zaɓen nan ran 28 gotan uku da ran 11 gotan 4 idan gwamnati ta kasa yi to ita ma daga wannan ranar ko ta ba sojoji mulkin ko kuma ta ce ita ta kwace mulki ba ruwanta demokuraɗiyya su kuma 'yan najeriya su suka san yadda za su yi da su pdp ta bakin sakataren kwamitin amintattun jam'iyyar sanata wali jibran ta musanta makarkashiyar ɗage zaben pdp ba ita ba ce kawai don tana mulki sai ta ce a canza wannan zaɓe to ta canza saboda me take son a canza eh, sanata wali jibran ana jin jin wai kuna son misali in aka canza dinnan a yi tashin hankali sai kusa a kafa dokar ta ɓaci kenan sai a yi mulki na bulus na wata shida ai masu kira a yi tashin hankalin yanzu su ne suke da irin wannan niyyar domin an ce an ɗage sun ce ba su yarda ba a yi tsiya to tsiyan kenan zai kawo abin da su suke magana a kai wanda ake ce pdp za ta yi wato su kenan suke da niyyar su yi haka pdp ba ta da niyyar ta ƙara ko ƙwayar zarra cikin wannan mulkinta ba ta da niyyar ta sa mutane cikin wani halin ai inda haka ne to pdp in tana son mulkin me zai sa ta ta kawo hanyoyin da zai taɓarɓare don a yi tsayan duk wanda ya faɗi wannan bai yi amfani da hankalinsa ba shugabannin adawa abin da ya kamata su yi su dinga ba mutane su haƙuri su tsaya su ga ƙarshen wannan abin kada wani ya fito ya tashi hankali kada a yi kone-kone kada a farfasa ma mutane motocinsu shine zai kawo mana zaman lafiya ya sa wannan zargin da suke ma pdp ya zama bayyananne wadda zai sa ma kowaye yake da wannan nufiyar ba zai yi shi ba babu wata nufi daga pdp ta yi amfani da wannan ƙarin don ta kawo wata buri. Ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da zanga-zangar neman wanzuwar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya a yayin da guguwar fitina ke tinkarar nasarar mulkin. Nasura da Malika Yamudar Amurka daga Abuja, Najeriya.